billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mai kallo da sauraro kamar yadda muka yi muku alkawarin cewa insha Allah akwai tsaraba ta Madina da kuma Makka da dai sauran duka abubuwan na ayyukan hajji insha Allah saboda maniyyata wanda suke Najeriya da ma waɗanda suke nan cikin ƙasa da sarki din wadda muka yi wannan tasha ta Bakoji TV da kuma zuma jaridar Hausa za ta na kawo muku wannan tsaraba daga manyan mu da kuma su mahajjatan ma wato alhazai din kenan ko in ce maniyyata tunda ba a riga da an yi ba. to ga shi yanzu muna tare da dr abdulkadir kazaure wanda shi kuma dr abdulkadir na san ba bako ba ne ga idanuwa musamman masu kallace-kallacen tashoshin nan na addinin musulunci wanda su yada addinin musulunci a tarayyar najeriya kenan dakta muna maka barka da shigowa cikin wannan shiri barka da alhamdulillah masha Allah dakta kamar gashi yanzu kana cikin madina mm. alhamdulillahi akwai abubuwa da yawa waɗanda aka sunnata idan aka zo ƙasar ta madina me za ka ɗan kwararo mana daga cikin waɗannan abubuwa domin ya zama na tsaraba ga su maniyyata da suke nan ƙasa mai tsarki da ma waɗanda wasu ƙara su suna can gida najeriya to to alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in a bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa a kamar yadda aka tambaya Allah madaukakin sarki ya kaddara mun zo cikin garin Madina a yanzu haka wanda Madinan nan akwai abubuwa da aka shar'anta a musulunci wanda ya kamata a aiwatar da su musamman ziyarori wanda shine babban eh, aikin da shari'a ta bamu dama mu aiwatar da shi a garin Madina a guraren da ake ziyarta a shari'ance a garin madina kusan gurare ne guda biyar na farko akwai masallatai guda biyu sannan akwai kaburbura guda uku ko kace makabartu guda uku wannan gurare su ne guraren da shari'a ta bada dama a ziyarta wanda idan an ziyarta Allah madaukakin sarki zai bada lada akan wannan ziyara din da ragowar gurare da za a iya ziyara a matsayin aje a kallo ko tarihi ko sanin abubuwan da suka faru amma dai guraren da shari'a ta ba da a ziyarta wanda za a iya samun lada a kai su ne gurare guda biyar a nan cikin garin madina kamar yadda muka faɗa guri na farko shine masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yake cewa ba a niƙar gari a yi tafiya wani guri da niyyar ziyara wani masallaci sai masallacai guda uku aka fara fafatawa Allah ya fara ba musulmi nasara mm. suka fara fatattaka arna aka fara ɗiba gani mm. waɗanda na kan dutsen sai suka rabu gida mm. sai wasu suka ce a ah, ai an gama yaƙi mu sauka wadansu suka ce a a kar mu sauka manzon Allah bai ba mu umarni ba haka wasu gangaro ashe bayan dutsen akwai kuma mushrikai suna da su da arna ke wanda a lokacin Khalid ibn Walid bai musulunta ba shine jagoran waɗannan mushrikai din haka suka biyo ta baya suka karkashe duk waɗanda suke kan dutsen nan mm. da kuma wasu mm. sai da suka kashe sahabbai guda saba'in daga cikinsu akwai hamza ibn abdul muttalib akwai musa ibn ubayr mm. shine manzo Allah ya ce a musu kabarin su anan duk abin ne su anan to shine aka anan uhud kenan shine aka binne su anan aka zagaye wannan kaburburan nasu to shi ma sunna ne mu je mu ziyarci wannan gurin ne musu addu'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ziyarta yake yi musu addu'a wannan su ne guda biyar wannan su ne gurare guda biyar da ake ziyarta su a Madina to amma akwai kamar wasu gurare da al'umma take zuwa ana ce wajen kamar saba'a masaji menene asalin wannan guri shi kuma to akwai saba'a masaji su kullataini haka su wannan abin nan da makamantan su dai waɗannan gurare gurare ne da wasu abubuwa a tarihin musulunci suka faru hmm. amma shari'a bata ayyana cewa ziyarar waɗannan guraren ibada za a samu lada sai dai mutum zai iya ziyarta su kawai don ya gani cewa abu kaza ya faru ana ne. abu kaza ya faru ana asabar masaji abu kaza ya faru ya samu ya faru tare da cewa kuwa wasu ba su inganta wasu kuma sai inganta mm. amma da waɗanda suka inganta in an ziyarta za a samu lada a shari'ance su ne waɗannan gurare guda biyar da na ambata amma ragowar gurare wanda ba su ba sai dai mutum kawai ya je don ya ga gurin a matsayin tarihi isan cewa a musulunci an yi kaza a nan an yi kaza a nan an yi kaza a nan amma ba wai don wata ibada wadda aka shar'anta wadda Allah zai bashi lada a kan wani aiki. Ta kar maka labari mu dan tsaya nan ne so sai mu sake dan tsayawa mu sha ruwa mu huta idan ko muka dawo sai mu dora dan na kamar akwai yan uwa ma da suka tsaya suna sauraro har wani ya so yi tambaya ina ga da in muka dawo sai mu koma shi kuma ya isar da wannan tambaya tasa wacce sai ya bashi amsa saboda kila ya amfanar da sauran al'umma. To muna godiya kwarai da gaske mai kallon sauraro dole mu dan tsaya a nan sai kuma mun sha ruwa sai mu dawo domin mu dora daga inda muka tsaya a madadin shi babban malamin namu wato da ta abdulkadir kazaure sai kuma shi ibrahim abdullahi muna godiya kwarai da gaske ni abdullahi bakoji a da shirya na gabatar nake cewa mu haɗu a shirin na gaba kuma mai duka kai mu bisala